فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها وموعظة للمتقين sai muka sanya wannan alƙarya da ta ƙetare iyaka ta zama izina ga alƙaryun da suka kusa da ita kuma izina ga waɗanda za su zo bayanta don kada su yi aiki irin nata su cancanci ƙuba irin tata sannan muka sanya ta tunatarwa ga masu tsoron Allah waɗanda suke tsoron azabar Allah da kamunsa ga duk wanda ya ƙetare iyakarsa.